Kalangu, studio biyar da minti talatin studio Kalangu ga labaru da halcin Hausa mai gabatarwa gunguma mandantani. A cikin labarun za ku ji da babbar kasuwar garin Doso ta kama da wuta. Bayan jerin gwanon jami'in da ke ɗauke da madafan iko za ku ji ra'ayi daban-daban. A shirinmu na musamman za ku ji yanda lamarin gobarar kasuwar doso ya kasance. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci gunguma man ɗantani ke muku sallama yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. Jiya Lahadi takwas ga watan Janairu wata gobara ta laƙume fiye da rabin babbar kasuwar garin Doso duk da ƙoƙarin da mutane da 'yan kwana-kwana safar pompier suka yi a kai. Tun jiya an girka jami'an tsaro faɗin kasuwar an kuma rufe ta domin yin bincike. Don Hassan ya lamarin ya kasance? A kimanin karfe bakwai ne na Maraice shago na farin ya fara kama da wuta. Jim kaɗan sai wutar ta balbazu ko ina gaban dubun jama'ar da ke tsaye suna kallo ba san abin da za su yi ba. Wa'ansu cikin su na kowa, wa'yansu suna ƙoƙarin fidda kayayyakin da ke cikin shagon su inda wuta ba ta kama ba. Wannan al'amari yana da ban tausayi. Zawa jami'an kula da kashin wuta cewa safar pompiye ta ba jama'a ƙarfin gwiwa sosai har ma da magabatan da suka halarci wannan wannan al'amari bayan awowi ne wannan jami'an kula da kashin wuta da jama'ar da kenan suka yi kokari suka ciyo kan wannan al'amari cewa magajin garin doso wannan al'amari abin tausaya ne ni ban san abin da ya hazi da ga gauta ba amma na san da jagorancin wannan kasuwa baya da kyawu ko kaɗan ba zan can rishin mai ba ne na safar pompi muna dai jira mu gani a wajen gwamnan jihar doso wanda yake a gaban shi ne wannan al'amari ya abku ya ji ciwon rishin kayan aiki mataki wanda ake ba jami'an kula da kashe wuta da kuma rashin agajin da suka tambaya ba su iso wannan wuri ba. Mun gode ma Allah kuma muna kai jajenmu ga zuwa wa'yanga da suka rasa dukiyoyinsu. Amma abin takaici shine taimakon da muka nema a wurin masu kashe wuta na Boboi da aka kwatanta mai ya hana su zauwa domin su taimake mu da kuma sitarankin da muka tambaya ta zo domin ta kama mana ita ma har yanzu ba ta iso ba kuna gani. Amma duk da wannan kuna ganin jami'an tsaro ga sunan da su da jama'ar doso sun kama an samu an kashe wannan wuta a yanzu dai kasuwa an rihe ta domin dogon bincike wanda za a kayyade menene ya haddasa wannan gobara da kuma irin bannar da ta hassada dauda hassan daga doso studio kalangu dauda hassan Shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya kasance a birnin Riyadh ƙasar Saudiya tun ranar suddu inda yake gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki guda shida bisa wata ganawa da ya yi da sarkin Saudiyan Salman bin Abdulaziz Al Saud jiya da marece. Ƙasashen biyu sun rattaba hannu kan wasu yarjejoni. Mutari Muhammadu ɗauke da cikon bayani. A cewar fadar shugaban ƙasa yarjejeniya hudu ce ƙasashen biyu suka rattabawa hannu tsakanin gwamnatin Nijar da kuma Saudi Arabiya. Yarjejeniyar ta farko ta shafi musamman ne aiki tare domin murƙushe sha'anin taɓarɓarewar tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Sai kuma rattaba hannu na baiwa Nijar ramcen waɗansu maƙudan kuɗaɗe domin gina makarantun firamare a cikin ƙasar Nijar da kuma bayar da ramcen kuɗaɗe wajen aiwatar da ayyukan madatsar ruwan nan na kanda sai kuma abin da ya shafi mika buƙatar gwamnatin Saudiya da ta saka Nijar a cikin tsarinta na yin rijiyoyin murtsatse a ci gaba da kawo tallafinta a karkara musamman ma a nahiyar Afirka. Shugaba Isufu Muhammadu ya gana da ministan kula da harkokin hajji na Saudi Arabia inda suka tattauna bisa magana haji ta shekarar bana. Bayan wannan rangadi sarkin Makka Salman bin Abdulaziz bin Al Saud ya kara karrama shugaba Isufu da lambar girma ta zinare wacce ita ce lambar yabo mafi girma a daular ta Saudiya. A gaida Rahilatu da Tarnan da suka horoto wannan rahoto. Dubaban magoya baya na shugaban ƙasa Muhammadu Isu suka hallara jiya bisa titunan Yamai da na Zandar, inda a difama aka zalika. A jawabin da ya yi shugaban PNDS tarayya bazu Muhammad ya soki jagorancin shekaru bakwai da rabi da Hamma Ahmadu jagoran Lumana ya yi a matsayinsa na firamiya. Ga ra'ayin Bana Ibrahim, ƙoƙarin wato shine kakakin biro na matasan Lumana. jiya mun ga farti masu rinjaye sun yi jerin gwano cikin garin yamai alhali kuwa mu a ganinmu kundin tsarin mulki na mu tsarin da ya yi wanda ke da rinjaye an tambaye shi ya aiki ne domin ƙasa domin a ce rayuwar mutanen niger su sauya wanda ke adawa su kuma su ne ke hita lokacin da sun ka gani abin da ake yi bai yi ba su ce ba su yarda ba to yau sai an ka waye gari an rinjaye su sun ka hita sun kai jerin gwano to wannan abun mu ga ganin mu dai mun ka ce abun da mamaki da mun ka ga wa'anda ke jerin gwano mun ga wa'ansu har rawa suke yi cikin ƙasa in an horon hula sun huto sun ce ga abin da ba su yarda da shi ba abin da ke saman wa'anda ke iko shine milki shine su kawo sauyi ko kuma su ce a zo a tattauna ba hitowa suke ba towa sun ka hito ma sun kai ma jerin gwano kakakin wato matasa na lumana kenan. A ra'ayin Tairu Gimba shugaban jam'iyyar modal ma'aikata jam'iyyar da bata kowane bangare ya yi furci kamar haka. ba a tausaya ma 'yan kasa ba da an kai wannan aiki na jiya. 'yan kasa sun ka kukansu da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da kowane ya ka kukan shi and December da ya wuce. Oleko gwamnati ya zamna ya yi nazarin miye ne ya faru me abai me bai yi a samu a gyara shi a'a an ka fi dokun manyan kuɗi an ka ɗauko mutane daga ƙauyuka duka an ka son ka cika yamai an ka ce a duk Nijar tana tare shugaban ƙasa ƙasa tana cikin matsala wadda ba a taɓa gani ba tun da an kai Nijar duk abin da bangaren da a tsaye da ƙasa ya faɗi ba lakwal ba likita ba tsaro ba kuɗi ba aiki gare mu sallah ce sun kai babba ta nuna kasawa saboda sun kasa dan me ya kasa su jiya ya kamata a ce demokarasiya tushinta shine election local na ƙananan hukumomi ole a yi election kin jiya an ce ba kuɗi an ce takardun da an kai zaben shugaban kasa kundin zaben ba lala ne an ce dokokin da sun kai zaben shugaban kasa da yan majalisa bai yi ba lala ne kuma an ce ba kuɗi amma shi an yi dokudin Tahiru Gimba shugaban jam'iyyar model ma'aikata kuka saurara. A shi ɓangare Bubakar Sabo mamba ne na kwamitin zartarwa na PNDS tarayya wanda wato gagarumar halartar da magoya bayan jam'iyyun masu iko suka yi ya nuna cewa wato amsa ce ta nuna demokradiyya na lafiya a ƙasar Nijar. musaurare saurare Jiya abin da Kenya mai koko Kenya Nijar duka gaba ɗaya sun ka gwadi na goyon baya ɗari bisa ɗari ne bisa ga abin da shugaban ƙasa yake nan gayi. Na biyu godiyar da nika yi na duka Kenya Nijar sai mu gane demokrasi ba hada ba ce demokrasi ba zage-zage ba ne demokrasi abinda ta gada razzaɓe na aka sake iko ina ganin tun 90 da na kyallakwar da na ma'aikata da na ƙyan siyasa babu duyawancin taron da ban zo ba ni dai har yau ban ga taro irin na jiya ba taron da ma ya kusa shi ko shi kusan shi na yi taron da mun kai ma eh, yanzu an yi shekara guda ko shekara guda da rabi na goya ma su za mu baya daga yaƙi wajen difa ina ganin taron nan shi ɗaya kusa ga wanga amma ni dai waɗanda na gani ban taɓa ganin irin na jiya ba Ranar Litinin biyu ga watan Januwari aka damke shugaban 'yan fara fula na Torodi Salu Mumuni Joga wanda har yanzu yake a gidan yari na sai. An kuma wato an kama shi ne bisa kalamun da ya yi na cewa hanyar da aka bi na yin wantaran jakunan da aka kama ranar talatin ga watan Disamba da hukumomin Torodi suka yi ba a bi ka'ida ba jakan da aka ɗauka za a wuce da su a ƙasar Burkina Faso. Bayan kama shi ne aka yi wata zanga-zanga inda kuma aka kama mutum goma sha uku. A cikinsu akwai ɗalibi na lise guda da wata ɗaliba ta makarantar Ecole Normal wa'anda daga bisani aka sallame su. sauran mutum goma sha ɗaya su an kai su a gidan yarin sai ranar laraban da ta shuɗe gobe ne salu mumuni da mutanen goma sha ɗaya za a gabatar da su a gaban shari'a ta sai. Ranar sha uku ga watan Disamban da ya shuɗe gwamnati da rukunin Kozu Sinaseb sun rattaba hannu kan yarjejeniya wadda a kai gwamnati ya bada sanarwar biyan basussukan alawus inda 'yan kwantarage ke bin su domin ci gaba da ba da karatu ga ɗalibai. Ina aka kwana akan wannan magana ga mun kai la Halidu na Kozu Sinaseb ɗauke da fashin baki. Idan ya danganta a gare mu mu yi raskunan ci gaban da aka samu a fannin karatun boko, ina iya ce muku ba a samu kwanaki ashirin ba na karatu, kuma kuna iya duba littattafan ɗalibai za ku tabbatar da hakan ku da ku. Balle ma a cikin sassan ƙasa, a nan ne matsalar ta fi kamari, saboda malamai da a lokacin hutu ba su samu albashin su ba ana musu wasa da hankali, kenan ba sa iya tafiya bayar da karatu. A hali yanzu dai bayan hutu na tsakiyar karatu ba na iya hakikance muku cewa karatun ya fara gadan-gadan. Tunda a halin da muke ma ciki akwai malamai da ba su samu albashinsu ba. A yau muna tara ga watan shineru ba a biya watan Disamba ba. Abin da ke nuna cewa nan da karshen sati idan ba a samu wani canji ba akwai yiwuwa mu koma gidan shiya noman goji. Bisa darussan da aka zartar ajin watanni uku na farkon shekara, daraktan makarantun sakandaren mai zaka Zakar Hima Barkire ya yi bayani kamar haka. A wannan lokaci ba na iya yi muku raskunan saboda muna haɗa raskunan ne ta hanyar wasiƙun da muke aikewa shugabannin makarantu waɗanda su kaɗai ne suke iya muna raskuna irin abubuwan da suka koyar. Kuma sai a wajen ƙarshen watan Janairu ne muke aiki da wasiƙu wanda suke baiwa masu bincike akan harkar karatun boko su je su yi bincike irin ci gaban da aka samu. A lokacin ne muke iya iya faɗi irin raskunan da aka samu kashi talatin kashi arba'in ko kuma fiye da haka abin da dai zan iya ce muku a hali yanzu karatun ya fara ba matsala amma in ban da haka ko shugaban makaranta bai iya muku raskuna a halin da ake ciki a gaida mutari muhammadu bisa tsarin kwambalan kwallon kafa aji na premier division an gudanar da karo uku a jiya ga kuma sakamakon nasu isfn ta ta rabke Racing Club da ci biyu ba da banza. Jangwarzo da Akokana sun tashi baram ba wanda ya sa kwallo a yayin da AS Duan ta ci Irana da kwallo biyu. Tsari na ranar bakwai zai soma ne wato Laraba inda zai za a yi karo guda biyu jangwarzo za ta kara da irana a maradi a ta fafata da akokana a yamai yanzu kuma za mu shiga ashirinmu na musamman Babbar kasuwar garin Doso ta kama da wuta a jiya kimanin karfe bakwai na marece, amma banar ba ta wato haddasa mutuwa ba, sai dai an yi asara kwarai ga Dauda Hassan ɗauke da rahoto. Kasuwar wacce aka gina tun kafin zuwan turawan mulkin mallaka a cewar Sultan na Doso. Wannan kasuwar dai an shayi mata kwaskwarima a waɗansu lokata. Kasuwa ce da take ci duka rana a cikin mako, kuma ta ƙumshi shaguna aƙalla dubu biyu ne na masu saye da sayarwa. Wannan kasuwar dai ta samu bala'in gobara da ya rutsa da ita ranar takwas ga wannan wata da muke ciki, wanda ya ƙone duka rabin shagunan da kasuwar ta ƙunsa. Fatima tana daga cikin waɗanda da ta shafa komai nata ya ƙone ga abin da take cewa. Bayan da lissafi ko guda domin shekaran jiya ne na fito daga Balaguro idan na lissafi kayan na yi odar kaya daga Sokoto kuma na huce ya mai na ɗauko kayayyaki. To duka ne suka ƙone kurmumus ba abin da ya fita. Robobi da kwanoni ne nake sayarwa. Kofin da san ne naira. A nasa ɓangare Sultan na Doso ya tabbatar da cewa abin da Allah ya kawo babu wanda isa ya hana shi. da ya yi amfani da wannan damar domin mika kira ga masu hannu da shuni da su kawo wa waɗanda wannan gobarar ta rutsa da su agajin gaggawa. Har zuwa wannan lokaci na san akwai ma'aikata da suke jira domin gina kasuwar. Ina tunanin wannan duka da yake asara ce yana ɓata rai, amma ya kamata mu ga tsarin da ya dace mu yi. Na san gwamnati a cikin tsarin ta na farfaɗo da Nijar ba za ta bar wurin haka ba. Yana yiwuwa akwai alkhairi a baya. muna roƙo ga malamai su yi mana addu'o'i wannan ya kasance mana alkhairi. A wannan ne karo na farko da wannan ibtila'i na gobara ya rutsa da wannan kasuwar ta doso. A gaishe da mu Mutari da fasara a nan kuma muka zo ƙarshen labarin namu da harshen Hausa. Assalamu alaikum.